matasa a taka totur a dan ƙara matsawa gaba idan matasa sun yi zafi da yawa dattawa su yayyafa ruwa a yi saiti yadda ba za a samu tabargaza ba to duk sanda aka samu combination irin wannan to da ƙarfin Allah ba za a samu feluwa ba shugabannin kungiya na wannan karamar hukuma da na zamfara baki da ina addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarku albarka mala ango ina addu'a a ka Allah ya sa masa albarka amin Allah ya azurta ku da zuriya tayyiba amin akwai addu'a da na saba yi wa angwaye shi ma mala abdul malik ina maka irin wannan addu'a Allah ya sa amarya malama saliha da na farko da za ta fara kawo mana duniya ta haifo mana shek yakubu musa hassan katsina sautin sunna <laughs> ɗa na biyu sai ta haifo mana limamin turnuku shek abubakar giro argungu ɗa na uku sai ta haifo mana shahidi shek jafar mahmud adam kano Na hauta kuma ga rama malam nasiru gwandu gangaren daga gwandu sai ta gangaro mana da shi daga na amarya in ta ga dama ta kara in ta ga dama ta bari haka mukan bamu da matsala kwalliya ta biya kuɗin sabulu na san nan hafsoshi akwai sojan sama a ciki akwai na ƙasa akwai na ruwa duk inda suka dirka bidiya da shirka da shegantaka dole su san inda dare musu a wannan lokaci Allah ramma ba dogon karatu za mu yi ba wata sura za mu karanta wacce take gajeriya ba ta da tsayi ba dan komai ba sai saboda irin nasara da muka ga Allah ya ba sunna a wannan ƙasa jama'a ku ce Allahu akbar <laughs> ku ce Allahu akbar Allahu akbar wato alhamdulillah wato sunna a Najeriya alhamdulillah wato babu abin da za mu yi wa Allah maɗaukin sarki sai godiya domin duk wanda ya san tarihin wannan gwagwarmaya in kuka tambayi dattawan izala za su faɗa muku yadda aka fara tafiyar tafiya ce mai sarkakiya akwai wani daji mai duhu da aka ratsu a baya amma cikin taimakon Allah wato tafiya ta yi nisa Allah ya ba da nasara wasu maluma daga cikin maluman suna a Najeriya Allah ya karɓi rayuwarsu kamin su ga irin wannan nasara da muka gani yau suna a Najeriya ta zama hantsi leƙa gidan kowa yanzu kusan a Najeriya da wahala ka samu gidan da babu ahalus suna a ciki matukar gidan gidan musulmai ne to muna da wakilci akwai namu a ciki hadda gidan alhaji babba hadda shi hadda gidan mai martaba hadda shi har a sakatariya ta local government haddana. nan hadda government house har da presidential villa ba inda sunna bata shiga bai zuwa Najeriya ta shiga ƙauye ta shiga birni ta shiga kasuwa ta shiga gona ta shiga office an musuluntar da su honorable an an an an wato ku wani abin da yake bada mamaki wani yaƙi da Allah yake wa sunna a nan Najeriya da ba masu fada da kungiyar izala kamar sarakuna a wannan ƙasa wallahi cikin gyaran Allah a halin yanzu a Najeriya da wuya sarki ya mutu a ɗauko wanda ya sha bid'a ya ƙoshi a ɗora kan kujera yana da wahala ƙwarai da gaske duk inda aka samu wani babban sarki a Najeriya Allah ya karɓe shi wallahi cikin taimakon Allah ashe akwai yan izala a cikin gidan ba tare da an sani ba sai an samu wani kwakwara mai nauyi wanda a sikelin izala in aka ɗora shi Allah kaɗai ya sallaba nawa zai ja sai Allah ya ɗauko shi sai ya ɗora shi akan kujerar daga nan fada sai ta rikide daga fadar bid'a ta koma fadar sunna shi yasa yanzu a Najeriya da wuya in ban da fadodi yan kaɗan da wuya ka je fada kai sallama a ce ma waye ce ana sallama a fada amma a baya wallahi baka isa ka je fada ka ce assalamu alaikum ba a in sarki ya fito babu wanda ya isa ya masa sallama sai dai a mai da shi kawai kamar mahaukaci in ya fito ga rawani ga alkeba sai a fara sunkuye mazgai bantare karkace amma yanzu mafi yawan fada a Najeriya wallahi duk fada da kaje sai ka samu mai alfar wato mai martaba a zaune akan kujera mai martaba sarki wallahi kana shiga kana cewa assalamu alaikum shi zai fara ansawa kuma ya miƙo maka hannu in kana wani nan a ce kai miƙo hannu almusafa hatu hasana ya ce miƙo hannunka gaisawa hannu da hannu akwai albarka a ciki da ana gaisawa da sarakunan gargajiya ba a gaisawa da su mun yi taro a Zariya a kofar mai martaba sarkin zazzau karo na farko a tarihin rayuwarsa sai ga sarkin zazzau ya hau kan mimbarin izala karo na farko ya hau kan mimbarin izala ya kuma yi jawabi ya kuma ce wannan aiki da kuke yi na da'awa shi ne daidai muna tare da ku ɗari bisa ɗari kuma da mu za yi ga gudunmuwa maza a je a sai janareto da speaker da microphone da a yi sanda sakon Allah mu dauki shekaru kaɗan a bayan an ce ba wannan zai faru wallahi ba za ka yi ta ba haka ne wace irin fada ce wannan ku saurara ku ce ku je katsina ku je fada mai martaba sarkin katsina kai ba sai an ce maka ka shigo fara da ake gudanar da sunna ba idan aikin addini ya taso yana cikin masu jagorancin ya za a gudanar da shi ku tafi daura kwanan nan mun je daura lokacin da za a yi wa'azin dan sadau ta daura muka bi za a yi bikin yaye ɗaliban wata makaranta ta sunna ta izala wallahi mun yi mamaki kamin mu isa wurin mai martaba sarkin daura ya riga mu isa ya sha rawani ya sha alkyabba yana zaune yana makaranta ce ta addini kowa ya bada gudunmuwa domin izala ita ce mai tarbiyyar 'ya'yan al'umma akan alkur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sarkin musulmi shugaban majalisar sarakuna ta najeriya gaba ɗaya, taron da aka yi na ahalin sunna a ƙasar ghana ya je ya hau kan mimbari Yace da shehu ɗan hodiyo da abdullahi gwandu sunna suka karantar duk wanda yake faɗa da sunna in yace ce jikan su ne ƙarya yake yi su sunna suka karantar ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko gudunmuwa ya bara wacce za a gina sunna ya ku bayin allah an samu nasara ko ba a samu nasara ba yanzu ku lura da ga ta riga ta ƙare nan bungudu dama ba ku da ita idan ta leƙo ma ba haure ce ƙarya take ita ba yar gida ce a wannan garin ba haka ne ko ba haka bane ku zagaya ku gani yanzu duka wuraren da ake wazifa da wuya ku samu matashi a ciki ana wazifa da shi matasa suna yi saboda sun gane abun kauyanci ne kuma inda za ku sha mamaki da wuya ka samu mutumin da yake da digiri digiri na ilimi ya je jami'a yana da digiri ka samu ana wazifa da shi yana da wahala kuma ba wai sai addini ya karanta ba ko biology ya karanta ko chemistry ko physics ko astronomy ko oceanography ko embryology ko ko ko ko kun san dalili baya da za a shimfiɗa kyalle ga iska yana ga tana daga kyallan sannan a ce masa akwai mutane guda biyar akan kyallan annabi muhammad yana wurin abubakar yana wurin umaru yana wurin usman yana wurin aliyu yana wurin sannan wai shehu tijjani yana wurin kyallan wai akwai mutum shidda akan kyallan ga iska kuma in ta huro sai ta daga kyallan ta sama da shi da ko a shafa laba, duk dakikancin ka duk kidimewa ka duk dakilewa kwakwalwa ka sai ka gane tatsuniya ce kare wannan ne yasa idan kaga mutum yayi karatu ya je jami'a ya dawo ya je jami'a ya dawo ka same shi ana yin wazifa da shi to da kyar idan da kyar idan result din sai da kyar in ya ci jaraba da kyar in ba satar an sai ba in dai har ya kai fasin na jarabawa sa jami'a ba zai iya yi ba an samu nasara ko ba samu nasara ba to ya ku bayin Allah bari mu ji idan an samu nasara mai Allah madaukin sarki yace mana idza jaa nasrullahi wal fath bismillahir rahmanir rahim ya Allah madaukin sarki yace ala rama idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا Allah madaukin sarki yana faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun ce an saukar da wannan sura a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi aikin hajjinsa na ban kwana wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mina aka saukar masa da wannan sura idza jaa nasrullahi wal fath da wannan sura suratul nasr da ayan nan da Allah madaukin sarki yake cewa al yawma akmaltu lakum dinakum اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا malamai suka ce kusan a lokaci ɗaya duka wajen wannan aikin hajji Allah madaukin sarki ya saukar da suratul Nasir da wannan aya da alarama ya karanta mana wacce Allah madaukin sarki ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum a yau in ji Allah madaukin sarki Allah ya ce na cika muku addinin ku al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati Allah ya ce na cika muku ni'imata wa raditu lakum islam dina sannan na yarde muku musulunci ya zama shine addinin ku malamai suka ce daga saukar da wannan aya duk abin da bai zama addini ba kamin lokacin da aka saukar da wannan aya to ba zai sake zama addini ba sabon umarni da sabon hani bai sake sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya shi yasa malamai suka ce bayan an saukar da suratul nasr da kwana 80 sai aka saukar da ayatul kalala aya ta ƙarshe wacce take cikin suratul nisa'i wacce ta magana akan rabon gadon kalala inda Allah madaukin sarki yace yastaftunaka qul yastaftunaka qul Allahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak cigaba cigaba cigaba wa huwa yarithuha illa yakul laha ne. Bayan kana ta suna ta yi ne. Bayan kana ta suna ta yi ne fala huma sulusa min ma tarak. Wa'in kanu ikwatar rijalan wani sa'an falin zakari mislu hazilun sayyan. Na. Yi bayinu lahu lakum wa والله بكل شيء عليم bayan saukar da waccan aya da kwana tamanin malamai suka ce aka saukar da wannan aya amma aya ta ƙarshe da malamai suka ce aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani mai girma wanda daga wannan aya ba a sake saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata aya ba ita ce ayar da take cikin suratul baqara inda Allah madaukin sarki yake cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun malamai suka ce wannan aya da Allah yace wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wani ne wanda ake mai da ku zuwa ga Allah madaukin sarki malamai suka ce wannan aya ita ce aya ta ƙarshe da ta sauka a cikin alkur'ani mai girma to ita wannan sura da Allah madaukin sarki ya saukar Allah ya saukar da ita ne da da ƙyar ake shiga cikin addinin musulunci da ƙyar za a samu mutum guda ɗaya musulunta da ƙyar a samu mutane guda biyu su shigo cikin addini haka aka ci gaba da shan wahala ba a samu kofa ta buɗe mutane su rungumi islam ba sai bayan da aka yi fatu makka amma a baya wahala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sha wajen da'awa yana kira amma ba a karbawa kamar yadda kungiyar izala sallah ta fito take kira tana wa'azi aka kangare aka ki aka yi ta bugawa wasu aka kwace matansu wasu aka ainihin kore su daga gidajen haya wasu aka kore su daga shaguna wasu aka a sami naka akwai wanda aka kwakwale wa ido saboda izala akwai a taraba akwai wanda aka kwantar da shi aka ɗauko dutse aka ɗauko 'ya'yan marinansa aka sa akan dutsen aka ɗauko dutse ana kwankwatsawa ɗaya ya lalace da ƙyar aka samu aka yi sai ɗin guda ɗaya a cikin wato an likitoci a asibiti an kai matsayin da za a zo ana wa'azi a rinka shelin da bullet a ɗebo 'yan sanda 'yan bidiya a je a ɗebo 'yan sanda dibiyon ka samu maƙiyin Allah da manzo ne kwamishinan 'yan sanda bai san sunna sarkin garin maƙiyin manzon Allah gwamnan jihar ka samu bai san addini malaman garin daga bokaye sai malaman tsibbu sai sai sai sai sai su ne alhazan garin ba a san addini ƙarshe a haɗa kai a ɗebo 'yan sanda ana shelin da bullet za a harbe dan agaji ya fadi a janye gawar wani dan agaji ya zo sake tsayawa inda aka aje wannan an kai matsayin da in za a yi wa'azi ba a daura lasifika sai dai a daura wa dan agaji lasifikar a bisa kai na taba tambaye shek Rabiu Dora ce aka rama kalla farkon izala san da kuke gogormaya ake wa'azi yace lokacin ba mu isa mu daura lasifika a jikin gini ba in muka zo za mu ɗaura lasifika a gini ko a pole ko a jikin bishiya yan bidiya za su zo su ce ba su yadda ba kuma da ƙyar ai wa'azin abin mu kwashe lafiya ba da dutse za a raka mu ba saboda haka yan agaji ake ɗora wa lasifika haka wani na rike da wato ainihin amplifier ga microphone wani ɗan agaji ya rike ana wa'azi an yi wayarin amma wayarin din a iska wannan ka sai a ba dan agaji ya tsaya a waccan kwana ya dora akai ya rike yana dubawa can sai a dora dan agaji a ce kai kalli nan da lasifika sa ka kai kalli can da lasifika sa ka haka wannan ya kalli gabar wannan ya kalli kudu da an fara wa'azi sai yan bidiya a ɗebo matasa wayanda dama ba san addini ba nan take sai a zo a fara jifa da dutse idan bala'i ya bala'i ta kama dole za a watsa a wannan lokaci to lasifika ba sai an kwance ba dama da agaji lasifika la bisa kashi sai ya kama wayar sai ya tsinke wal fauru da gaggautawa fa idan ka je jibiya har yanzu akwai sauran dattawa wayanda aka kama su aka kulle su tsawon lokaci a gidan kurkuku laifinsu shine an gansu da kasar na shek abubakar mamur gumi ba wai gunin suka gayyato ba kasar din ba kunnawa suka yi ba a a cikin kayansu an ga kasar sai aka sa a rediyo aka ji na gumi ne a sanadiyar wannan aka kai su gidan yari aka kai su aka so aka kulle su an gansu da kasar nawa na shek abubakar mamur gumi kai ku ce Allahu akbar wannan ya tunatar da ni lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai je wa'azi da'ifa makka ta yi zafi zama makka ya gagara an yi wa'azi an yi wa'azi manyan arna sun ki karba ga su Abu Jahil ga su Abu Lahabi ga su Utbatu ibn Rabi'a ga su Shaiba ibn Rabi'a ga su Walid ibn Utba ga su Annabar ibn al-Harith ga su ummu jamil matsaya ce a da rice na wancan lokacin ita mata nan. makka ta yi zafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa yadda zai da ita kai karshe manzon Allah ya ga bari ya fita daga cikin makka ya tafi kauye wa'azi ko akwai wanda zai karba ya dauki wato ainihin yaronsa zaidu ibnu harisa yace zo mu tafi rakiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama ta hanya da kafa ba akan doki ba ba akan abun hawa ba ba kan raƙumi ba da kafa annabi ya taka tun daga cikin garin makka da shi da zaidu suna tafiya da kafa har suka je ɗa'ifa tsakanin makka da ɗa'ifa tafiya ce ta mil sittin mil sittin annabi ya ci da kafa yana takawa tun daga cikin garin makka har zuwa garin ɗa'ifa duk ƙauyen da annabi ya samu akan hanya sai da annabi ya tsaya a ƙauyen yau mutanen ƙauyen wa'azi amma duk ƙauyukan da ke kan hanya har ya isa garin ɗa'ifa ba a samu mutum ko ƙwara ɗaya tallin tal da ya karɓi kalmar shahada ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin garin ɗa'ifa ya fara zuwa fada ya yi wa fada wa'azi sarakuna suka ce ba za su karbi wannan addini ba ya ce to ku bar ni na shiga ne wa jama'ar gari wa'azi ya bi duk wani babban gida da ke cikin garin ba inda bai je yayi da'awa ba bai samu mutum ɗaya da ya imani ba karshe ya rinka bi gida gida ya ma sallama ka fito ya ce ni annabin Allah ne na zo da alkhairin duniya da lahira ga addini na zo da shi mai tsafta karɓe shi ka rayu rayuwa mai kyau a duniya lahira ka tafi aljanna mutumin ya ce ba zai karɓa ba manzon Allah ya gama kewaye garin ɗa'ifa bai samu mutum ɗaya da zai karɓi kalmar shahada ba bayan bai samu ba sai aka haɗa shi da yara aka ce su masa rajamu aka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana sa da dutse ana jifan Zaidu da dutse ana fasa musu kai jini yana fasowa daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gangaro ya ji karigasa ya malalo ya ji tufafinsa sai da jini ya gangaro ya cika takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kora su shi da zai rubinu harisa sai da aka yi tafiyar kilomita uku ana jifa su da dutse a bayan gari bayan sun fita bayan gari yara sun koma sai suka shiga wata gona gonar ta wasu mutane ne guda biyu da utbatu ibn rabi'a da shaiba ibn rabi'a gona ce ta wa'annan mutane guda biyu wanda asalin su mutanen makka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wannan gona yayi addu'a sannan mai ban tausayi ga manzon Allah a zaune jikin sa ko ina jini ne zaid bin harisa ya sha faduwa kasa sai annabi ya daga shi shi annabi saboda karfin annabtaka ne yasa bai je kasa ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gashi yana komawa zuwa ga Allah yana lallashin ubangiji yana ya arhamar rahimin anta rabbul mustafafin أنت ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن رحمتك هي أصول سيدنا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa ya Allah kai ne ubangijin masu rauni ya Allah kai ne mafi tausayin masu tausayi ya Allah ka ga wulakancin da suka mun amma idan dai kai baka yi fushi da ni ba ya Allah to ni ban damu da abin da aka mun ba amma da za ka kawo mun sassauci ya Allah da abin da nafi so kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan nan take sai ga masu wa'annan gona guda biyu suka hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tausayin su ya kama shi nan take ɗaya daga cikin su sai ya kira wani bawansa ya bashi inabi ya ce je ka kai wancan mutumi mun ga ya jikata nan take bawan ya ɗauko inabi ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mika masa annabi ya karbi inabi ya ciri kwara ɗaya da zai sa a baki sai ya ce bismillah nan take wannan bawa ya kalle shi ya ce masa inna hadhihi kalima la taquluha ahlu hadhihi bilad wannan kalma da ka faɗa mutanen garin nan ba su faɗanta in za su ci abu ba su cewa bismillah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mamaki sai ya kalli wannan bawa yace masa kaifa menene addini ka kai yace ana nasrani yace ni ba nasare ne yace daga ina ka fito yace jitu min qaryati ni nawa nazo ne daga wani gari da ake cewa ni nawa annabi yace ya sunanka yace ismi addas sunana addas yace daga wani gari kake yace min qaryati ni nawa daga garin ni nawa annabi ya kalle shi girgiza kai ya ce karyatu rajulin salih yunus ibnu matta ya ce ka fito daga garin mutumin kirki shine yunus annabi yunus yunus dan matta nan take adda sai ya mamaki ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kai kuma ya sanar da kai yunus ibnu matta annabi ya kalle shi ya murmushi da halin da yake ciki ya ce kana mamakin ya aka na san yunus dan matta ya ce kwarai annabi ya ce kana nabiyan wa ana nabi yace Yunus dan mata annabi ne ni ma annabi ne mu annabawa mun san junan mu saboda haka ne yasa da san shi yana faɗin wannan magana nan take wannan bawa ya faɗi kasa yana sumbantar kafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu waccan gona suna hango shi sai ɗayan ya kalli ɗayan ya ce to garin gyaran gida ka rasa ido wai kai ka ji sa to ga bawan naka can ma ya lalata maka shi zai musulunta da shi bawan yana dawa suka kalle suka ce kai ko me haɗa ka da wannan mutumi ai addinin ka ya fi addini shi alkhairi ya daga kai kalli iyayen gidansa yace ku saurara ku ji kun ga wannan mutum da kuka ana wulakanta suka ce eh, yace wallahi a bayan ƙasa yanzu a duniya ba wata halitta mai daraja kamar sa yace ku bi hankali da shi wa mutane wa'azi sun ki karba sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan hanyarsa ta dawa ba ba wa'azi ba ya tsaya ne yana sallar asuba yana karanta alqur'ani mai girma sai ga wata bataliya ta aljanu ta zo za ta gita sai ga annabi yana karanta alkur'ani mai girma a cikin sallah wannan bataliya ta aljanu da suka ji annabi yana karatun qur'ani sai suka ce kai ku dakata ku dakata ga wani sabon labari kun sa abin ban mamaki kamin annabi ya gama sallah wannan bataliya ta aljanu sun musulunta gaba ɗayan su Allah ya bada labarin yace wa israbna ilayka nafaran min aljinn wa israbna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran to me faru a lokacin falamma hadaruhu wa qalu ansitu na'am falamma qudiya wallahu ila qawmihim munzirin ne suka fara mutane su suka fara ya qawmana إنا سمعنا كتابا ننزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق آه، مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم فرصة فرصة فرصة فرصة فرصة الله يتي وإسرفنا إليك نفرا من الجن ka ambaci lokacin da muka karkato da wata jama'a ta aljanu kai kana sallah baka gansu ba amma suna zuwa ya sami unar qur'an sai ga su suna sauraron karatun alqur'ani mai girma falan ma habaruhu yayin da suka halarce shi kalu sai suka rinka faɗa wa junansu suna an fitu an fitu kai ku shiru ku shiru magana nan da ake faɗa babban magana ne ku tsaya mu saurara falan ma qudiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana gama karatun alkur'ani nan take sai ga wayannan aljanu sun taho suna kafurai yanzu nan nan take sun koma musulmai a wannan lokaci kai ba ma musulmai kawai suka koma ba sai ga su sun rikide sun zama masu wa'azi falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin yayin da aka makaratun karatun qur'ani sai ga wayannan aljanu sun juya zuwa ga mutanen su munzirina sun tafi suna masu gargadi sai ga sun koma suna yi wa aljanu yan uwansu ashe har an yi recruiting din sabin masu wa'azi sabon musulunta ne yanzu ya musulunta yanzu ya ji qur'ani yanzu ya karbi qur'ani amma nan take automatically ya zama mai wa'azi ya zama ɗan ƙunar baƙin wake sojan ƙudubala na addinin musulunci yau shekara kanawa suna har yanzu baka zama mai wa'azi ba a karka dauka sai ka hauyin bari nake nufi a a samu wanda kai wa'azi idan akwai abokin ka da yake shan shalisha yi masa wa'azi idan akwai mai shan bula da ashana matashi ne kai dan uwanka yi masa wa'azi idan akwai wanda ke shan ruwan kwata da kashin ka dangare a masa wa'azi mai shan alabu ko a masa mil da sukur dial in dan bid'a ne a masa wa'azi abinda muke so kowa ya rikide zama mai wa'azi dan atamfa mai wa'azi dan tattasai wa'azi dan dankali wa'azi dan albasa wazi ofisa ofis wazi dan acaba ana cabawa ana caba wazi abinda muke bukata gaba ɗaya kowa ya rikide ya zama mai wazi ga aljanu yanzu suka karbi kalmar shahada nan take sun koma suna wazi kai dan me ka karbi kalmar shahada ba za ka yi wazi ba dan me ka ji qur'ani ba za ka yi wazi ba yanzu kana iya samu akwai inyamurin da ya zo nan garin mu gudu ya bude shago ko kemis yana sai da magani ya kai shekara goma ko sha biyar a garin amma kaf garin ba taba samu wanda ya je masa tallar kalmar shahada ba ba wanda ya taba masa wazi ba wanda ya taba zuwa ya ce Mr. John addini mun nan addini ne mai kyau ka karbi kalmar shahada za ta kara ma daraja a duniya a lahira zaka tafi aljanna in ya so ya ce bai yi niyyar musulunta ba oho an dai isan masa da sako ka samu babu wanda ya san masa da sako ku tashi ku yi wazi in akwai wani malamin tsubu ku masa wazi wani boka kusa ku masa wazi wani zakiru ya dauko wani dogon tarbi kamar hanjin akuya ya rata ya sai ka ce ya muri da zakiru yana muku auka cikin gari Allahu Allahu Allahu Allahu sai ku ce ha dakata dakata dakata malam zaki yanzu irin wannan kira na rashin hankali da kake yi wa Allah kaddara sunan babanka mudi sai babanka ya fito zai je masallaci sai yara suka biyo shi a baya suna ga mudi ga mudi kai mudi kai mudi kai mudi kai mudi kai za a kyale shi kai ku ce ku akbar na taɓa zuwa wani gari wazi sai suke ban labarin wani wani wani wani wani tsohon zakiru haka a cikin gari yana ta irin wannan haukan amma ga mukaddamai suna gari sun kyale shi to ɗaya daga cikin malaman suna malamin firamare ne sai zan babban mukaddamin gari in zai je gona in ya hawa keken shi ta wannan firamaren yake ratsawa saboda sanan gonarsa take kawai shi kenan sai ya kyale shi to yana so ya masa wa'azi shikenan sai da ya wuce sai ya nuna wa yara daga kila shi kun ga wannan eh to sunansa kaza in ya fito ku bi shi kuna kiran sunan shi sai suka ce to shikenan ba zan faɗa muku sunan muƙaddamin ba ina fata an gane amma mu ɗauka sunan muƙaddamin tanko malam tanko ya jiyo akan keken sa ya wuce sai yara gaba ɗaya suka fito daga cikin aji sai suka yi suna ga tanko ga tanko kai tanko kai tanko kai sai fa shan mun sai ya tsaya kai kuma da ni mahaukaci ne suna kai tanko kai tanko kai tanko kai tanko kai tanko sai rinka bala'i da yara suna ce mata ga tanko ga tanko wata kai da sun sami sai ga mukaddami ya zo ya kawo kara wajen hidi masa wannan wani irin cin mutunci ne yara su bi ne suna ta kwala man kira haka sai kace su mai da ni mahaukaci sai da ya gama to dama shi ko malamin islamiyya ne sai ce ah ana gafarta malam yanzu kai kana ga darajar ka ta wuce a biyo ka ana maka irin wannan kiran amma kuka bar zakirin garin ku yana wa Allah kiran ganganci ya biyo kan titi yana Allah Allah Allah amma kuma kai yanzu ga yana sun maka irin wannan kiran kace baka yi dawa amma kuma ana yi wa Allah kun sa ido alfa buhital ladhi kafar nan take sai fara fiki fiki da ido sai kace dan wuta <laughs> Allah ka gafarta mana to muna so kowa ya zama mai dawa ko a tamba kake sira da mutum yanzu ya ce a tamba nake so kace to wace iri Cote d'Ivoire to gata a original nake so in dan bid'a nake kace to ya kai kuma wajen addini ka rike jabu ita ce sunna dan me baka rike original bid'a dan me baka rike original ba ita ce sunna kai wazi ko baka yi wazi ba idan ai wannan za a samu gyara ko ba za a samu gyara ba kai za a ci gaba da dawa duk taron nan an zama masu wazi duk taron da masu wazi ne duk wanda ya yarda daga yanzu zai zama jakadan sunna wakilin sunna wajen isar da sako daga hannu ya ce Allahu akbar duk wanda ya zama wakilin sunna daga yanzu zai ci gaba da isar da sakon sunna lungu da sako duk inda ya samu damar wa'azi sai yayi ya daga hannu ya ce Allahu akbar kai aiko fitsara da bid'a da shegantaka da tsiya za su ga tsiya a cikin garin bumbudu da karfin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga sanda aka yi fatahu makka daga nan duniya ta tsore da musulunci da da kyar ake samun mutum ɗaya yanzu kuma gurub-gurub ake zuwa yanzu kuma tawaga tawaga take zuwa sai ka ga gari da sarkin garin da waziri da deputy da gaba ɗaya sai a dungumu a zuwa ce an shiga cikin addinin musulunci daga nan musulunci ya fara karɓar jama'a tawaga tawaga sai ga tawaga ta mutum ɗaya har mutum ɗari bakwai daga ƙasar yaman ta tinkaro garin madina ta taho wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya kalli wannan tawaga gaba ɗaya imani ya ratsa su sun karɓi kalmar shahada kamin su yi sojan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya kalli wannan tawaga ya kalli sahabai suna zaune ya ce ja'akum ahlu yaman af'afun nas quluban wa araqun nas aqidatan الفقه يمان والحكمة yamaniya. annabi ya ce ga mutanen yaman sun tankaro bataliya guda mutum 700 sun zo sun karbi musulunci manzan Allah ya ce ga su sun fi kowa laushin zuciya sun fi kowa taushin zuciya wajen karba addini manzan Allah ya ce kai ku saurara ku ji Fiƙihun addini gaba daya shi ma bayamane ne Ya ce kai hikima ma duk inda kuka tsince ta bayamane ya ce inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ga mutane suna karbar addini afuwajan afuwajan kamar yadda yanzu sunna take karba ta ci Najeriya da yaƙi lungu da saƙo wani abin ban sha'awa duk da bada da 'yan bidiya sai kirkiro da idan su ɗaura bidiya sai ta ƙara tona wa bidiya asiri kun ga dahi aka ce a faɗaɗa maulidi domin shi kaɗai ya saura mana to da aka da sai mutane sai gane shi abin ciwa ne ƙarya ne kun sai da aka suka gane ƙarya ne sai suka ce to wata sabuwar aya aka samu maulidin nan da ranar sha biyu ga watan rabiul awal ake hmm. daga baya aka dawo aka ce yi sati ɗaya ba sabuwar aya aka da aka ce ai watan gaba daya ba a samu sabuwar ayar da ta sauko ba da aka ce to watan a masa fare sai ake yin wata biyu da watan kamin rabiul awal da wato da rabiul awal can sai aka ce to bayan an taro watan ya kamata a raka shi in zai koma sai aka ƙara wata ɗaya gaba sai ya zama da rabiul awal da watan kamin shi da watan bayan shi kai aka ce a taro shi da wata biyu sai sai mutane suka fara cewa abun nan kan da kake yi ya ake abun yake caccanjawa da kuma a masallaci ake da makarantar islamiyya sai aka fara cewa to gaskiya nan bai yi ba mu rinka fita kan hanya in muka tsaya masallaci da makaranta za a gane bamu da yawa mu tara hanya kun ga yarinya mai tallar kosai za ta biyo mu yarinya mai tallar gyaɗa ita ma za ta shigo mai tallar rake zai shigo zaune gari banza zai sai mu hada da shi inna rubutu za a ga mun dan kara yawa a ah, to kuma abin sai fara zama mutanen gari matsala sai ya zama an tare hanya kana so ka je ce fa an tare ka a kada ba kawo wuce fa da wuri ba matar ka ba lafiya zaka je asibiti yan tamori da sun tare hanya matar ka za ta haihu yan tamori da har a haifi yaro a cikin tafi to daga ba abun ma sai aka ce yanzu ya kamata a ƙara dan faɗaɗa shi in ba dan haɗa da casu da dan cashewa ba to abun ba zai tafi da ne ba to yanzu abin da ya kamata a yi a dan rinka haɗawa da yan ganguna sai aka fara hadawa da yan ganguna karshe abin ma sai aka ce a je coci a rinka karbo hayar badujala sai aka rinka karbo hayar badujala daga nan aka ce ai mun ma mu hada kudi za mu iya saya sai aka fara tara kudi aka fara sayan badujala sai suka ce bamu zama cikakken cikakkun kristoci ba sai mun dinka uniform sai kuma aka dinka uniform irin da badujala ana jigigib jigigib jigigib jigigib an da hikar da zalla ko ba hikar da zalla ba suka ce ko mu dan kukkula balan balan sai aka dan

wallahi akwai yan bid'a da suka je sabuwar madina da suka dawo suka musulunta wallahi abin sai zama kamar zuwan kiristoci jerusalem kun san kirista in yaje je jerusalem in dai kaga bai musulunta ba bayan ya dawo to allah ne kawai bai so shi da rabo ba haka duk waɗanda suka je sabuwar madina na inda kaga mutum da ya dawo bai musulunta ya da kambin ba to Allah ne bai tashi ne da shi ba wallahi ina magana da wani sarki yana faɗa min wani gwamna yana gaya mashi baki da baki shi gwamnan da shi aka je sabuwar madina gwamnan ya ce ya ga bala'i yace bai bai taba sanin ana bala'i a duniya haka ba yace wallahi akwai wa'inda aka nuna masa su ba su sallah aka ce su wayannan matsayin su sun wuce sallah su sun wuce sallah ba su sallah ya gansu kuma ga alkyabba ga rawani ga dogon carbi sai ka ce tsakiyar iyamurai din nan ya ce me yasa ba su sallah su kuma nan aka ce ai ka abin mataki mataki ne masallata karamin mataki kenan ai ita sallar ai qur'ani ya ce innani ana allah la ilaha illa ana innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri to allah ya ce fa'budni ka bauta mu wa aqimis salata li zikri ka tsaya da sallah domin tunani suka ce to ai amfanin sallar shine ka tuna allah to su wayannan su kullun cikin tuna Allah suke saboda haka ba su da bukatar sai sun yi sallah tunda dama amfanin sallar a tuna Allah ne su sun wuce wannan ajanda da Allah wanda bai sallah musulmi ne ko ba ku an samu ba wanda bai sallah musulmi ne ko annabi Muhammad yana sallah ko bai sallah ya taba barin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rashin lafiyarsa ta barin duniya ma da shi ake sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran da ya gagara fitowa masallaci sallah ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gagara fitowa masallaci sallah bayan an yi sallah da shi sallar magariba ranar alhamis shi ya musulmanci sallar isha annabi suma yake yi can ya farfado daga suma manzo Allah ya tambaya ce hal sallan nas mutane sun yi sallah mutane sun yi sallah hal sallan nas aka ce Aisha radiyallahu anha ta ce la wa hum yantazirunaka ya rasulullah masallaci dai ya cika amma ba a yi sallah ba kai ake jira annabi ya ce to a kai mu ruwa dan watsa a jikina ko zan ji karfi karfi in yi fita aka zuba masa ruwa a kungire a bandaki aka kama shi aka kai shi ya dan zuba ruwa a jikinsa ya dan ji dama dama ya zo ya sa rigarsa sai ya sake suma ya sake farfadowa ya ce hal sallan nas an yi sallah Aisha ta ce lahum yantazirunaka kai ake jira ya yunkura zai tashi sai ya sake su ya sake farfado ya ce har sallar nasu mutane sun yi sallah aka ce hum ziru naka ya rasulullah kai ake jira ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne gane bai iya fita jiki ya yi nauyi annabi ya kalle su ya ce muru ababakarin salli bin nasu. ku je ku umarci sayyidina abubakar ya sallah tare da mutane a umarciwa abubakar ya sallah dawa da mutane shi yasa in shi a dama annabi suke gaba da shi saboda shi ya fara girmama sayyidina abubakar to ga wasu sun fi karfin sallah wasu sun wuce sallah musulmai ne ko arna wanda bai sallah dan wuta ne ko dan aljanna kuna da gauga ku bari qur'ani ya ansa mana ma kun da qur'ani ya ansa mana in dai qur'ani ya ansa raba gardama ko ba raba gardama ba to Allah ramma tunda sun ce sun yadda Qur'ani ya ansa mana to mu je Qur'ani kai mu filin alkiyama kullu nafsin bima kasabat rahina kullu nafsin bima kasabat rahina to mu je gaba illa ashabal yamin Allah ta muna ciki fi jannatin yatasaluna anil mujrimin wata tambaya suka musu ma kun fi saƙa. Wace ansa suka bayar alu lam nakum min al musallin ya raba garzama ko akwai saura da yan aljanna suka tambaye yan wutar sakara ma salaka kun fi sakar me shigar da ku sakara Wace ansa suka bayar kalu suka ce lam nakum minal musallin ba mu zama cikin masu sallah ba kenan mana sallah dan wuta ne ko ba dan wuta bane to ya kaji wasu tarin yan wuta ya gungun yan wuta wayannan su ne manyan waliyan Allah sai mun yi magana wai sannan wai a zo ana cewa mun soki waliyai mun zagi waliyai ai su wannan hanya ba kowa ya gane ta ba hanya ce ta auliya'u da asfiya'u da nujaba'u da abdalu da qudaba'u da da da da da wannan ya sa sunna ta sake karbuwa kun san dalilin da ya sa suka kekiro sabuwar madina wato sun gane ba su da rabuwa madinar annabi duk dan bid'an da ya je aikin hajji in ka gane rawa ya ci gaba da bid'a wallahi sai an jefa masa kokonto a ransa dan duk mutumin da ya je masallacin makka da madina sai ga izala ake aure haka ne ko ba haka bane shi yasa malamin bid'a kaida farko sai ya cusa ma gaba da makkar annabi da madinar annabi saboda ya san addinin shi ba irin sa ake a can ba qur'ani na ina suka saukar da shi akwai aya kaulahiya ne alarama surorin qur'ani akwai kaulahiya to makiya ba madaniya ba to ba mu ko makiya guda ɗaya ba mu suratul rahmani azza wa jalla suratul rahmani azza wa jalla makiyatun wa sab'u wa ya الرحمن علم القرآن كاجي قرآن كاي كتشي الله أكبر أينك توكد سورة الرحمن كونهية سنجلية إنياسية أوروغوريا kenan sura biya ka ce makiya ko to madina ba akwai sura madaniya qur'ani suratul nasiri eh. ganiyatun wa salaswa ya bismillahir rahmanir rahim eh. idza jaa nasrullah wal fath yawa mutum je wa ra'aytan nas yadkhuluna fi din

sai madaniya ko wai wazin ma gaba da daga ina Allah ya ce a fara shi daga kaula Allah ya ce ko daga makka a ku bari qur'ani ya warware matsalan wa kazalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan to ya muke a fili kiyama fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'i. kai ku ce Allahu akbar wace ce Umar qura makka Umar qura wace ce kaulaha ita ce Umar qura o ba ita bace makka makkan wa kun san tijani ma yana da sai da suka bata darajar makka a fas kamar yadda suka ba madinar iyas darajar madina mun je wa'azin da awa committee a ayola adamawa muka samu akwai wani wanda aka ce wai ya je da kafa to ko tatsuniya ce ko da gaske ne da ya rage nashi amma an yi shira da shi a gidan rediyon adamawa gidan rediyon abc duk wanda ya ce muku karya yake kai mu kotu mu je mu kawo masa program din rediyon duk wanda ya ce karya muke kai mu da aka tambaye shi aka yi shira da shi ana tambayarsa to ya kai da an ce da kama ka je ce kwarai aka ce baka haduwa da kuraye da zakoki akan hanya ai sai da haɗu da su sosai aka ce to idan ka haɗu da su ya kake ce sai rinka cewa inyas inyas inyas inyas inyas ya ce gaba ɗaya sai su watsa su ba da wuri sai aka tambaye shi aka ce to ka taɓa zuwa madinar annabi ya ce ban taɓa zuwa ba sai aka ce to da madinar annabi da madinar inyas wace tafi ya ce a madinar inyas tafi mana wallahi gidan rediyo madinar inyas tafi madinar annabi a rediyo fa ana fira da shi mai yi challenge din malama ba muka ce idan wannan mutumin sharri ya muku to ku kare tashi mana ya faɗa kun yi shiru kun yarda da magana kenan mai yace madinar in ya tashi madinar annabi sai aka tambaye shi aka ce to da annabi da in ya zuwa fi sai ya shiru yace gaskiya shi ba zai iya cewa wani ya fi wani a cikin su a gidan rediyo fa wai shi ba zai iya faɗin da in da annabi wake ke gaba ba aka ce to an je lahira wa zai cece ka annabi ko in ya ce kai wannan ma fi karfin ilimi na ni dai ba zan iya cewa annabi ya cece ni ga in ba ko shi bai dai san wannan an ba ita ma bai tsanta ba to ku saurara makka ita ce me Umar gura ko ana rama kawo mu sunan sa na gala qur'ani a senegal kawo ta wa senegali ubabu to ni na san akwai makka akwai madina mu fara da makka inna awwala baitin wudi'a lin-nasi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin me za mu samu a wannan dakin da ke bakka fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim Soya ya matsayin wanda ya shiga man da kalahu kana amina to ya mutanen duniya akwai bukatar su je walillahi ala nasi hajjul baiti man istada ilaihi sabila فإن الله غني عن العالمين Allahu أكبر mun samu karara qur'ani ko mun samu ba Allah ya ce daki na farko da aka fara ajewa a doran kasa dan amfanin mutane shine wanda yake bakka daki mai albarka inji Allah madaukin sarki a cikin dakin akwai ayoyi bayyananu ciki hada takun kafar annabi Ibrahim inda ya taka dutse dutsen ya lotsa takun kafar yana da gobe nan Allah ya ce wa man dakalahu kana amina duk wanda ya shiga cikin wannan dakin ya zama amintacce inji Allah a wani gari to kaga babu pass a cikin qur'ani ko akwai wal pass babu eh. mun samu maka ko mu samu ba wal qawl babu to Allah ran masu raka bawa madina annabi Muhammadu je ka san cikin suratul tauba sai ka kusa ka je bakin boda amma baka ta ba Allah madaukin sarki ya ce ma kana li ahli almadinati wa man hawlahum min al-ahli li ahli almadinati wa man hawlahum رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يدعون موتا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو فعلان إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين الله أكبر ما كان لأهل المدينة أوه. akwai ma لأهل li eh akwai ma kana lilbuzu buzu buzu to ku saurara abin da yake damun yan bidiya sun je madinar annabi can aka saukar da qur'ani da wuraren nan ne sunayen annabi suka suka garuruwan suka fito a qur'ani daya anan aka haifi annabi daya nan ya mutu kabarin annabi a can yake sa can suka rayu almajiran da ya karantar da ya sallah suka bi mamu suka ga sallarsa can idan suka je sai su ga gaba daya harkar da ake can ba irin ta su bace irin ta yin zalaci. wannan yana tada musu hankali tun daga kiran sallah haka ne ko ba haka bane wannan kiran sallan ta yan bidiya ta Allahu akbar idan alhaji ya tafi aikin haji bai ƙara jin ba sai ya saki dawa Najeriya wanda take ji hayyare da ka bar Najeriya ba ka da ka taka Saudiya ba ka jin wannan sai ka dawo kina sallah irin nasu dai sai su gaba irin nasu ba sai su ga irin masallatan izala ne idan suka je masallacin annabi za su yi sallah ko suka je ɗakin ka'aba za su yi sallah ga ɗakin Allah Allah ba zai bari a shirme a wurin nan ba ga kabarin annabi ga rauba sannan Allah ya bari a shirme a wurin nan bai yiwa guri ne mai tsarki Allah bai bari wannan wurin ya tabarbare to abin da yake damu su idan an zo za a yi sallah sai su ga hada sahu irin na masallatan izala ake sai su ana eh ta dilo eh ta dilo eh, eh, har da wani har da wani makogoro makogoro eh, eh ta dilo ka ta waje ita dilo a masallatan yan bid'a sai su ga an daidaita sahu yadda ake a masallatan izala in an daidaita sahu kuma abin da yake ba su mamaki ladan sai fara ikama sai su ji ikama irin ta malaman izala ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu Allah ilaha illa Allah sai ah, ah. su sun san masallatan su mutum zai haka ne bazari gasa a ce to an shirya ya haka bai taɓa kowa ba ya haka bai sai a ce to komai ya daidaita a fara sai ladan ya fara astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah <laughs> yana wani haka da hannu sai ka ce wata balbela da Allah ku faɗa mun ƙarya na musu tsakaninku da Allah haka irin nasu ake a masallacin annabi ko irin namu kabbara haraman irin tasu ake ko irin tamu karatun fatiha irin nasu ko irin namu rukun irin nasu ko irin namu natsuwar tasu ko tamu itidalu tasu ko tamu dagowa daga ruku sujada dagowa tahiya sallama addu'a bayan sallama a taɓa abin da yake bashi mamaki da liman an yi sallama shi kenan liman yayi sallami kowa kowa ya fada faɗa wa Allah matsalar shi bai ciki shi ma ya koma zuwa ga Allah shi kuma yasa masallacin sa ba haka yake ba da an gama liman zai wayo ya ce kulhu Allahu kafa uku ga mu. wani zai ce kulhu lahu ba ta da kyau ne tana da kyau amma ba haka annabi ya a masallacin shi ba sallan nan waya koyar da ita to kafa mutane su ba annabi bai san ba ne bane yasa bai karanta ta a bayan sallah ba sahabbai ba sa kaunar iyayensu ne yasa ba su yi kulhu lahu kama uku ga walidansu ba waye sanar da mu darajar salatin annabi ba annabi ne ya koya mana ba to annabi shi ne ya koya mana salatin annabi ya taba yin sallah masallaci oh, ya ce ku yi mun salati goma goma ya taba fada ya annabi yake yi azkar yake yi wayanda ya karantar da su malaman bid'a mugaye sun ki su bari a karantar da al'umma abinda annabi ya karanta dan me ba za ka koya musu azkar da annabi yake in ya gama sallah dan me why wai tambayar da nake yi sallah da Allah yana so a jami ba cewa ya yi ta zabi ba ba cewa ya kima musalata wa atu zakata ba wa qimu salata wa atu zakata warkau warkau ma'arraki'in kun ga wa qimu da zami wa atu zakata da zami warkau ku yi ruku'u ma'arraki'ina cikin masallaci tare da masu ruku'u a cikin jami ba jami ya kawo ba to amma da kaga masalla abinda za a yi bayan sallah ne Allah ya ce fa faragata fa faragata fansab yawa wa ila rabbika farghab fa faragata in ka kaga masallata ba faragatun in kun gama ba saboda Allah kai kadai yake so kai kowa ya naji shi kadai ba a tare ba Allah bai kawo abin da siga jami'i ba fa iza faragata ta ta ta ta kai kai kai kai Allah ya ce fansab ka ci gaba da zama inda ka gama sallah ka ce zaka tashi ba ce fansabu ku zauna ba fansab individually one after another sai fansab ka zauna wurin inji Allah in ka zauna mai zakai wa ila rabbika zuwa ga ubangijinka ba ce wa ila rabbikum ba balle ka ce ayi karo karo a hadu tare ayi wa ila rabbika ka kaful mukhatab wa ila rabbika la ila rabbikum rabbika ka ka ka Allah ya ce fargab kai kwaɗayi bai ce fargabu ku ba jami ba fargab kai far duk dakikancin ka sai ka gane me Allah yake so kai to sai ga irin nan yanzu Allah yake a masallacin annabi ko ina kuma duka ba sa ba sa san annabi abin sai gagara kama hankali shi sannan sai zagaya garin madina gaba ɗaya ga inda ake wasifa ba inda aka shimfiɗa farkille akwai ƙawon nan mai sa alkyabba ba guga aka masa fata aka ci ala gafarta malam to wai ta wazifan nan kan da yasa ba a yi ta a ƙasa mai tsarki ya ce ana yi ta a ƙasa mai tsarki ana yi su ta mun yawo ba mu ga da ake ta a ƙasa mai tsarki bai ce a an su a can makka da madina ana yin wazima ba ba a yi ba ne sai dai a cikin gidaje ake shigewa wa a cikin gidaje ake to dai mai na najeriya ba kwaya cikin gidaje kuka fito wuce can kuma kuka kuɗuye cikin gida ai ka isa ba kana mai da farin kyalle wani askar zai zo da da da sandarsa ya ce yalla yalla mahaza mahaza هذا ليس من عمل الرسول وليس من عمل الصحابة القرآن الفاضل لم يفعلوا ذلك والله لن take wani askar zai taho da يلا ya ce yalla yalla يلا anta yalla yalla to wannan ya sa duk yadda mutum ke gaba da izala an yaje maka ya zama dan izala sai ran da ya dawo ko ba sai ran da ya dawo ba da ya je maka ya zama izala sak sai ya dawo Najeriya sai ya sauka a filin jirgin sama to daga nan zai ba koma a ya koma can dai dole a zai to wannan yana damu su shi yasa suka kirkiro sabuwar madina wannan kuma ya ƙara sa al'umma sun yi ta gane sunna sun gane addini su daina zuwa aikin hajji abin da matsala su daina zuwa umra sai kace to su raba mu yi ta muzalla har dawa kai ana cewa ai mamu da wanda muka taru ya fi taron aikin hajji aikin hajji mutum miliyan uku mu mutum miliyan bakwai wani kuma yanzu wai a can fara ana taron wai an taru da yawa yanzu duk taron mu nan a ce wuta za mu je duk taron na ce to menene matsala wuta ce kake ga ba za ta iya kwashe ku ba ko Allah ne bai da mala'ikun da za su kama ku su kai ku ina matsala ce in dai Allah ya ce wanda ya abun nan dan wuta ne to me zai hana ka zuwa wuta da ku da kafiran china su suka biya da ku da kafiran hindu masu bautar saniya su suka biya to amma kai da su duk za a kwashe su a kai su wuta sai kai ne ba za ka je wuta ba kuma ka saba wa Allah ka saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yasa al'umma suke shiga sunna ta ko ina matan aure sun gane sunna matasa sun gane sunna ko ba ta aure ba su gane ba kana fama da bid'a ba ta zama yar izala sai ka zo kana zagin izala ta ce in mm, alhaji abi a hankali abi a hankali to me kike nufi ko ke ma izala ce ta ce in mm, ba dai na ce maka izala amma dai kai taka tsantsan ɗan izalan nan fa su ne ahlus sunna to to mu ahlul ne to ku kuka sani ni dai idza jaa nasrullahi wal walfat ya ku bayin Allah jaa nasrullah taimakon Allah ya zo ko bai zo ba buɗe ya zo ko bai zo ba yanzu Allah shekaru da suka wuce da dama in za a yi taron izala na jihar zamfara gaba da wayannan mutanen za su yi taro nan ma gudu ce sai makwabtansa da suka samu zuwa kuma ɗaya bisa ɗari na jama'a ba su zo ba ɗaya bisa ɗari ba su zo ba 1% ba su zo ba kai nasara Allah ta zo wa sunna ko bata zo ba buɗe ya zo ko bai zo ba to alhamma idan muka ga irin wannan to me Allah ya ce mu sai Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir sai Allah ya ce da kaga irin wannan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fasabbih to kai tasbihi bihamdi rabbika da godiya ga ubangijinka wastaghfirhu kuma ka nemi gafararsa tasbihi abu ne da yake da girma kwarai da gaske tasbihi babban abu ne me yasa na ce muku tasbihi babban abu ne Allah madaukin sarki da kanshi yana yi mu kansa tasbihi annabawa suna tasbihi mala'iku suna yin tasbihi bayin Allah na kware suna tasbihi kai halittun Allah madaukin sarki gaba ɗaya suna yin tasbihi ku ce Allahu akbar Allah madaukin sarki da kansa yakan tsarkake kansa da kansa ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Allah maɗaukin sarki ya ce, Subhanar Rabbi ka rabbi ya tsarkaka tsarki ya tabbata ga Ubangijinka, Ubangijin ɗaukaka, Ubangijin buwaya, Ubangijin da ya gagari duk wanda zai iya fara da shi, ya tsarkaka, an ma ya sifu daga abin da suke ainihin wato siffanta shi da shi, wa salamun ala al-mursale, sannan aminci ya tabbata zuwa ga manzanni zababbun halittun Allah 'yan aikan Allah madaukin sarki zuwa ga al'umma a nan gurin Allah madaukin sarki ya tsarkake kansa ko bai tsarkake kansa ba Allah madaukin sarki ya tsarkake kansa da kansa bayan Allah ya tsarkake kansa da kansa mala'ikun Allah su ma suna tsarkake Allah madaukin sarki ya za ka ka gane mala'ikun Allah suna tsarkake Allah madaukin sarki Allah yake babu labari wato a lokacin da Allah ya ce wa allama آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أتوني بأسماء هؤلاء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا anta alimul hakim now ala adamu anbi'uhum bi asma'ihim kudi abunda mala yusabbihuna al-laila wan nahara yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu su mala'iku aikin su tasbihi dare da rana tasbihi suke yi wa Allah suna tsarkake sunan Allah la yaftaruna ba sa kosawa inji Allah madaukin sarki mala'iku sun tsarkake Allah madaukin sarki ana rama ba mala'iku kadai suka tsarkake Allah ba annabawan Allah su ma sun tsarkake Allah ya za ka san cewa annabawan Allah sun tsarkake Allah annabi Musa ya tsarkake Allah walamma ja'a Musa limiqatina wa kallama Allah qala rabbi arini anzur ilayk قال لا تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر rabbi arini anzur ilayk na'am ala lan tarani walakin unzur ila al-jabal فإن استقر مكانه فسوف ترني مجا مجا مجا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا لأن موسى فنادى فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا awwalul muslimin ana ran tashi daga nan tsallaka ka je ka cikin suratul ma'ida Allah yana ba mu labarin annabi Isa alaihi salam shi ma ya tsarkake Allah madaukin sarki ina za ka samu wannan a yayin da Allah madaukin sarki yake faɗa ga ainihin annabi Isa dan Maryam wa iz qala Allah ya Isa Maryam a anta qulta lin nasi takiduni wa ummi ila anta qulta lin nasi takiduni wa ilahaini min dunillah wata magana annabi isa faɗa ala subhanaka ma yakunu li an aqula ma بالحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب kun ji buɗar bakin annabi isa ƙala subhanaka sai ya ce tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah a lokacin da Allah ke ce masa kai ka fadawa kiristoci su rike ka kai da mahaifiyarka abin bauta guda biyu kuma bayan Allah bude bakin annabi Isa abin da ya fara cewa qala subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah annabi Isa ya tsarkake Allah ko bai tsarkake Allah ba je ka labarin annabi Zakariya a cikin suratu Maryam karaja ala qaumihi min al-mihrabi karaja ala qaumihi min al-mihrabi fa wa فسبحوا بكرة وعشيا كي أنا لما سما تاي تسبيح كذا تاي تسبيح يسبح لله ما في السماوات يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح لله ما في السماوات سبح لله ما في السماوات وما في الأرض تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن وإن له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمدي نعم ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا الله أكبر الله أكبر Allah ya yi tasbihi mala'iku تسبيحي yi tasbihi annabawa sun yi tasbihi sama ta yi tasbihi ƙasa ta yi tasbihi abin da ke tsakanin sama da ƙasa sun yi tasbihi kai ana ramma ba su kadai ba hatta dutse ya yi tasbihi saboda me annabi dawuda yana daga cikin wayanda Allah madaukin sarki ya ainihin wato hore wa duwatsu sannan ya bai wa duwatsu umarni suna yin tasbihi wala qadata na dawuda minna fadla to me Allah ya ce ya jibalu awi bi ma huwa tayyir Allah ya ce me walanna lahu al to waye ya saura bai tasbihi ba tsuntsaye sun yi tasbihi inji Allah madaukin sarki Allah ya ce kai alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi jannati anna Allah yusabbihu lahu man fi samawati yawa fil ardi wash-shamsu wal-qamar aha mu je akwai saura wash-shamsu wal-qamar wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawabu wa kaseerun minan nas kai ji Allahu akbar وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء الله يتي ألم تر أن الله baka gani ba Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi Wa shamsu wal-qamaru wan-nujumu wa shajaru wal-jibalu wad-dawabu wa kathirun minan nas kai ku ce Allahu akbar kai ku ce Allahu akbar wato nima Allah yake ta bayarwa Allah ka sake karo mana wata nima kai alarama akwai ta habibi walau annahum fa'alu ma walau annahum fa'alu ma يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما كتابه مثل وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة kenan babu muka fara cewa bid'a bace to an ya koya mutane bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya koya musu kawai ku ce kuna son annabi da baki in dan kwaya yace yana son annabi da baki shikenan shine masoyin manzo idan dan wiwi yayi wa annabi wakar bege shikenan shine masoyin manzo idan chabros yayi wakar begen manzon Allah shikenan shine masoyin manzo da wannan ne yanzu abun ma ya gama lalacewa gaba daya akwai shatan annabi akwai dan kwairon annabi akwai dan asharallan annabi akwai tabarmani cogen annabi akwai akwai akwai akwai bob malin annabi akwai jamulis na annabi akwai michael jackson na annabi akwai 50 cent na manzon Allah akwai kai akwai akwai sonal akwai shakira ka kira ka kira. Allah ka salamu alaihi salatu jariya. Allah ka

Hey!

maulidi duka wayannan mawaƙa da na Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji ku lura da bala'in da ya sami wato makwabtanku sai ku koyi izra yanzu manya-manyan mawakan kasashen turawa duk wanda ka same shi ka ce daga ina ya fara waka sai ya ce maka da yana yin wakar kwaya ne a coci daga nan sai ya zarce sai ya zama mawaki sai ya zama dan jita da dan gwangwajewa idan mace ce ka tambaye da sai ta ce maka ta fara ne da wakar zumunta daga nan sai ta yi ta zarce ɗazu ɗaya daga cikin yan waya ke mana maganar fina-finai na hausa ai daga cikin abin da yake jan hankalin mutane suke kallon fina-finai na hausa ba drama da ake yin bane wannan wake-waken da ake yi shine yake jawo hankalin su, a samu kulaliyar budurwa da wani saurayi wayanda sun kwashe kayansu daga gaban manzo ana rera waka ana rangaji ana maganar soyayya ana rafasu da fusuku da jidalu da iskanci da shegantaka da ai wannan shi ne abin da yake daukar hankali ake ko ba shi bane duk wayannan mawakan idan ka bi tarihi su kowace idan aka fira da ita aka ce da ya akai kika zama kwararriyar zabiya gashi ke ce kika fito jaruma a wasan kwaikwayo na kaza kika zama jaruma a wasan kwaikwayo na kaza ke ce kika yi wakar kaza kaza daga ina ne kika fara sai ta ce daga makarantar islamiyya muka fara da wakokin begen manzo to daga begen ma'aiki ne kuma sai abin ya kara faɗaɗa kuma sai aka yi ta sai kika zama yar wuta matsiyaciya ko ba daga nan suke faruwa ba duk bayan yan waƙoƙin bege ba ne wannan babban bala'i ne wannan babbar musifa ce kuma wallahi idan ba a ɗauki mataki na gyara ba ba a san inda wannan bala'in zai tsaya ba